wallahi na da tumaki da raci kai ni za ki aika a wannan baki da mutunci daga na ce zan aike ka ce mun bani da mutunci ina dole sai ni sadaka tomorrow morning ni za ki aika kin san waye ke budi duk afirka akwai mutum da bata sani ba look at you menene to san ganin sa nake yi so nake ka kira min shi ke dalla tun da kina jin hausa ki tsaya ki min dalla dalla na fara miki turanci na kina jin hausa kin san turancin nan ma in ba a UK ka zauna mun ba burge mu zai ba kina ji ko ni ki tambaye shi in kun sake haduwa who is KBD cikin dukkan house idan ka shiga ciki ka tambaye shi ka ce mishi wata tana jiransa idan get out da Allah wa zaki aika ne wai ke kin san ni kuwa ko dan ba shiga na shigo a right ina bane na je kawo shi ne na kai wanki haki raina mun wayo shi na din bari ya zo bari in samu na tsin in ji waye daure ma gindin ai ya bar irin kuke da ru zo mana gida har ni zaki aika ke budi dukko <laughs> Allah ya daki da Salim dukko ke malam ke waye malam din can ki je ki nemi malamin ki waye ga miki malam ina ka iya kira mu sunan malam ya ina maka magana kana mun wulakanci ke ni zaki ga magana me za ka yi wa tsaki? Gwace ciki an miki tsakin. Ka san minin dan tsaki kuwa? Sai ke da kika sani kedara. Kai! Kai na. Waye baka damar madan mace musamman ma mace graduate. Graduate ɗin banza ƙedarar gagashin ta nan kala-kala. ka rasa wacce za ka kanan gidan sai yar iska amma wannan ba shi da hankali ko don't mind him babe he is Ke? mad me kika ce so just calm down kai nas ka kira kira ni stupid ka kira ni mahaukaci an kira ka stupid plus mahaukaci is goes to you is goes to kebi kebi yes zan maganin ta, zan maganin ta, zan maganin ki to wallahi ka lura ka san Allah in raina ya ɓaci ko wallahi wannan mara na ɗaga ta na rantse da ni su mawa nake a nan gidan shi isa ba a faɗa da ni su mawa nake yi idan a baya kun yi abin da kuka a gidan na zira muku ido yanzu babu wanda isa yi wani ba sai in tsoka la'anci. kai wallahi zan buɗa fata-fata da kai mu buɗa mana sai da kallo da wani idan kai ta kalle ka san tana kallon ka da ka ka dara. kai kai kai kai kai kai me haka me haka babe babe shebi fada ka gidan kuma dama tana cewa wai rabin ta daga namiji mai kwarjini irin ka ta jima idan ba idan ba kawo ƙarya ike yi ba Allah ya tsinan kallon ka ta yi ina jin abin da ta faɗa sai da ta ya gaba ta kalle ka wai si kato kawun mu ki ce da shi si kai da wato si yana nufin ka kalli wani warzo yake kawo wannan kalmar si wata kalma ce ta cin mutunci da zagi da ake sata a YouTube Ah, ah, ah, me kuma youtube wato wato kai ma sai bai fara nuna ma youtube ko in zaka zo ka fara wannan in fa bai hada koko da giya fa hankalin sa ko zai ba ƙarya yake yi ta kalle ka kawo ta kalle ka kebi ta kalle ka ta ce da kai si naji ba na son wannan shiriri ta da shashancin naku da ni ba tsarin ku bane kana jin abin da nake so ka fahimta na'am kawo yanzu abin da nake so da kai to ka shiga cikin kicin ka je ka dauko min abinci na saboda yunwa nake ji kawo eh. shi wannan daren naka zai dau wannan kafar tawa kana nufin ba za ka je bane kawo ya ake ya ja ka ja ah. me kake nufi ba za ka je ba wallahi Allah daren da yake cin abinci ba zai dau kafa ta ba daga shi ta na gaya mana kabiru na'am ka shiga cikin kitchen na'am da ko da ya za ka ɗebo abinci na ka je ka ɗebo abincin ka kama da yanzu ci abinci to ka ji abin da nake ma ba zan iya daukan daren nan ba kawo in tsame na maka abincin sa ne ai ka iya ka je ka raba abincin gida hudu ko biyar ka debo mu abincin kawo ta kalle ka kawo ta ce da kai si kabiru je ka debo mu abincin ni na fasa kwana a nan no no it's, it's fine you can sleep over just just, just dama a nan kwana eh mana kwana eh mana kai ba gidan mu bane kai ta ku fita daga gidan nan okay abincin zan ta wurin nan let's um, let's go no no follow here now Okay. <laughs> be careful, oh, babe, babe. Be careful, babe. Kevin, maza je ka dauko min abin nan din. Ka fara ɗebowa ko daga abin nan. Kaji? Zan kirawo Shamsu. Kebi. Shamsu ya taya ni wallahi. Kebi, Kabiru. Na'am. Magana ba nake ma. Ina zuwa. Anti, shi nas din da nake ganin yana da hankali ashe abin da yake yi kenan. Ina ya ga hankali ko nas? ai in faɗa maka ko a turai ma haka yake yau ka gan shi da wannan ya ce girlfriend ɗina gobe ka gan da wannan ya ce friend ɗina hakan nan dai aikin kenan ka gani ba abin mamaki wai yarinyar nan har kokari take ma wai ta kwana a gidan nan very silly girl to amma an ta abin da nake so ki kwantar da hankalinki kar ki sa damuwar wannan abin da yaran nan suke a cikin zuciyarki kin gari ba lafiya ce da ke ba kar ki je ki samu wani abin da zai zo kuma ya tayar miki da ciwon ki ciwon kuma ta na nawa kuma ai ni so nake a gama rigingimin wannan gadon a gama shi kaf in tattara inawa inawa in koma london don na gaji i'm so tired ina zancen maman bintu eh na yi ta buga wayar matan nan wallahi anti ba na samun ta waya so na tambayi wannan ringe bintu sai take ce wuta ta tafi dubai <gasps> dubai kuma hmm. Hmm. to shi ma kuma wannan alhaji sallau kin ga shi ma baya nan to dole sai an jira su ga baki su sun dawo hmm? wannan maman bintu da yawon tsiya can mata kuma tafiya yawon gantalin da ta saba wai ne masaud me yake damun yaron nan ne kamar kan shi ya fara warwarewa last time ya kawo min wasu document yanzu kuma ya kuma kawo min wasu document ne ban gane mishi ba eh wannan abubuwan sun fara isa na wallahi anti masaudu fa wannan yaron zai iya yin komai don ba shi da aiki in banda ya yi cuta duk wani nuku da zai yi don ya yi cuta ba abin da bai sani ba amma ba matsala ki kyale shi tarko na kafa masa jira nake yi tarko na ya kama shi idan ya kama shi wallahi ba zai iya kubcewa matsala guda ɗaya da muka samu da yake alhaji ya yarda da shi ya ɗauko shi gabaki ɗaya ya ɗora shi akan dukiyar nan dukkan wasu abubuwan nan suna sa. to yanzu babu wani abu da za mu iya yi fa dole sai dai mu yi kokari mu tattara abubuwan da suke a hannun mu tattara komai na dukiyar alhaji nan a hannu mu tabbatar da cewa babu wata dukiya a hannun wani wanda suke tare da alaji don kar a samu matsalar wajen rabon gadon nan a ce zai hana a raba gadon hmm, alhaji dukko ya kama dukiya ya yi yanda yake so da shi sai ka ce nashi shi shi kaɗai kaga ni abin da nake so da kai yanzu wannan rigima-rigima nan din na bar maka a hannunka in dai ba abin ya fi ka ba dan allah ku ɗale ni ka je duk ka gama da su ka je a yi a gama ma in bar nigeria nan nigeria problem problem problem to ke ke ce ba kya kulawa da maganar rashin lafiyar nan take in an ce ga abin da zaki ba kya yi magungunan nan ba ba kya ɗaukarsa akan lokaci yadda ya kamata kin tsaya kin daga ta harkokin da kike cikin gidan ki kula da lafiyar ki ma mun mm. ku damuwa da lafiyar ki akan duk wannan shirman gidan nan da ake okay ya Allah thank you ni zan koma ciki mm-hmm. ka kai mm. gaida matanka okay mm-hmm. please can you tell her to bring chicken pepper soup for me okay okay all right to bismillah ya sa Allah ya sa dai wanda muke bi bashi ne ya kira mu kai gaskiyar yin nan kin matsa sai ka ce na karbo na agogon miliyan goma kira kira kira kira Hello my darling Lima ina agogo na kuma kenan daga kiran waya ba gaisuwa babu salama alaikum kawai ina agogon ki ai na ga kana neman ka sa agogo na ya salwanta ke kin san agogon ki ba zai salwanta a nuna ba na je gurin masu gyaran mun yi magana da su so sun ce wani abu ne dan lallace dan kudin shi ma naira dubu ɗari da hamsin amma na ba su karki damu no aikin san agogon kifa ba ba fa karamin agogo bane ba kuma ana kifa ba saboda haka order sun yi orderin abin da suke so wanda za su saka so dole sai an jira lokaci ya zo kwana wajen arba'in ko talatin ko wata daya haka yanzu duk kasar nan a rasa shi sai an yi oda ah lima ke baki san cewar ke babba yarinya ba ce ba fa karamin agogo ke sakawa ba fa ce ke wallahi ba za a samu ba yawon walima ko ke fa kin san cewar insha Allah ba matsala suna gama dole zan nemi kin ka miki ko okay na gode Ma fa yarinyar nan tana nema ta sani cikin masifa ni ko dai wani agogon zan je in nema ne irin nata in mata musaya gaskiya tima baki da girki yaushe rabon da mu haɗu da ke to wanda abinki ai saboda mun yi nisa da juna ne sai yasa amma yanzu da muka yi waya ba gashi na dauko ki na kaki inda nake ba kin ga yanzu gashi kin ga guri kawai da kin tashi muka yi waya sai dai ki zo ko da kanki to yanzu wannan gidan gidan su waye mm, kamar dai gidan yan uwan ma haka yake amma dai gidan su mijin da zan aura ne a to ce min zaki kin kawo ziyara gidan kai kenan duk kusan haka ne amma gaskiya dai a zaune nake a gidan nan saboda kin san babana baya Najeriya kuma kin san gidan mi hamin girma a ce na zauna ne ni kadai yayi kato ba zan iya zama ba sai sa na dawo gidan nan da zama To Allah ya nuna mana lokacin mu sha biki. Amin, ni ma dai Allah Allah nake ai auren nan. Ni ma dai auren nan zan yi in huta. Ko? <laughs> to shikenan kawata ai ni na fara faɗa yanzu wace gudunmawa zaki bani. aiki kin san sai inda karfi na ya kare duk abin da kike so shi zan miki in har bai fi karfi na ba to ke dama akwai abin da zai fi karfin ki menene ba za a iya miki a gidanku idan kina so ba to ke kuma wace ce ki duba irin dukiyar da babanki ya tara fa ke fa yar gata ce dan ma dai ba kya ji ne da tuni gatanki ya fi haka auni ce ma fitinaniya ko to idan ni fitinaniya ce ke mece ce ai duk fitina ta ke kin fini ai tun da muka rabu da ke na shirye na koma gida na zauna a abuna <laughs> to na ji ai na fi ki shirya tun da har gashi na riga ki cire mijin aure kuma gashi yanzu za a yi biki na kafin a yi naki ah to ai ni ma auren zan yi kin gama wanda zan aura yana kira na dan halak hello baby baby ya ga ne ga na kofar gidanku ga ka kofar gida kuma to ai ba na na. kina ina wallahi kaga wata kawata ce da muka daɗe ba ma haɗu da ita ba ta zo ta ɗauke ni ta kawo ni inda take zama na gani kawai ki dawo ina da wani gidan su to amma ka zo ka ɗauke ni mana to ni ba ni gunda kuma yanzu yanzu nan to shikenan bari in zo in sami ka yanzu eh, Silima ke to ai da ya zo ya ɗauke ki wallahi kin san taurin kai gare shi <laughs> waya sunan shi sunan shi musaddiq musaddiq Musadi. Kamar na taba jin sunan nan ya min kama da sunan yayan wata. <laughs> Na dai taba jin sunan nan duk inda yake. To banda abin shi me yasa bai kira ki a waya tun kafin ya zo ba? Kai ai ba daga nan ba inda dai musaddik ne haka yake sai dai ki ji ziyarar bazata. <laughs> to ai shi kenan mu je in raka ki. Amma ya aka yi mata sallima ko dai lima ta bada ta ba tima labarin mai lakabin da ke tsakanina da ita ne yaran nan kada su cakar da ni fa idan na kasa zaune na kasa tsaye wallahi <laughs> Tima? Ya ne? Masaud? Na'am. Lafiyanka kuwa? no wallahi lafiya kalau kawai normal masau normal fa kace eh sai dai ban sani ba ko akwai wata magana a kasar da za ki iya gaya min ai kake da magana saboda gaba ɗaya yanda na ganka a zaburan nan dole akwai magana a bakinka ke ma kin san ko da yaushe a haka nake kawai dai in akwai wata magana na baki wuka na baki nama kawai ki ki ki kuma akwai na me zaki iya magana kai okay ka ban wuka ka ban rama kwarai ku hajjaju na baki wuka na baki rama duk abin da kike so shi za a yi okay to shikenan bari in yi tunani to okay to bismillah ba yanzu za a yi maganan nan ba ka bari za mu a a zo mana maganan nan mu yi ta a yanzu ta ƙare kawai ta wuce shikenan za mu yi magana amma sai na gama tunani mai kyau akai ka gane amtima ko da yake dai kawai jiki ki kawai dai baki ce komai ba jiki masaut da dukkan alamu baka da gaskiya ina gadi yadda aka ka je kayi wata kwabanni sai yasa kake ta kama kama ko kin san fanni amrin zanabawa cikin gidan nan so kin ga ba zan je in aikata wani abin da bai dace ba <laughs> anya anya tima ba su san abin da ke faruwa tsakanina da ya can da lima ba ko da lima ta mata magana agogonta ne da na karbe amma ba haka ba a ina ma suka san juna ma bai tukunna ma um, masaud na um, don allah ba in an jima za ka raka ni shopping zan je in siyo kayan sarkoki da agogo to to to a masaud na'am daman kana na ne to na ji kai shiru kana kama kai no ba matsala Allah kai mu okay inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aliko ne anan kai da jin kunyan mutane da yawa gara ta mutum daya me a ciki ma ne me nake damar rayuwata ne alego kana ta kallo na da abin kunya ko to ka kalle ni sosai sai me ni na yi ko ni na sa aka yi ta shigo kana ta kallo na kana ta kallo na barin tashin baka guri ina za ka je kuma abin a ina za ka je kuma ko zuwa za ka yi ka gayyato ragowar yan uwanmu da suke kasa su zo ku haɗu ku ci gaba da kallo na zan fita ne saboda na ga abin naka ya wuce inda ya kai saboda kar ka zo inda ne laushin nan ka zo ka fara kai duka aliko ni inda ki wani na jima da halin da nake ciki na ji da dukan da yake duka na ni na san irin dukan da nake ji kasan ku dukan kwakwalwa ya fi kowane duka raɗaɗi da makaƙi da zugi da tsabar zallan azaba a jikin mutum me kake nufi abin da nake nufi ai idan zu kwakwalwa ta gama da kuwa to ba ta iya daidaita komai da komai balle ta bambance tsakanin mai kyau da mara kyau fari da baki gabar da yamma to je ka baka faɗa ba ma ai tafiya zan yi yaushe rabin da ganka ma yaushe rabin da na ganka kwana nawa ba tun jiya fara bona da kai sai yanzu na sa ka idan da na shigo sai ka fita fit yanda ka san wani sauro haka muke sabani da kai wai jiya ina ka kwana ne dan Allah ina ruwanka da inda na kwana me ya hada ka da shi dan Allah ka ji dole fa in tambaye ka ina da haƙi akan ka kamar yanda kake da haƙi akai na kuma ko babu dangantakar jini akwai dangantakar addinin Islama ka kyale na ce ka je ka bar ni in yi rayuwata ni kadai dole sai ka yi kula da ni Allah ya baka lafiya amma na tabbatar ka ci kwakwalwa kanka ya motsa wannan fatashin hankalin ya fare min yawa na fahimci ba abin kunya ake magana ba shi bai magana ba ko da yake a gidan nan ba ma wanda imin magana zinaru sai wannan la'ananniyar mai bilicin ko daddiya ta yi magana zinaru to na fahimci gaba ɗaya nan gidan abin da ake kallo na na zama mahaukaci yan zamani zamani journey.